ga mazan da ba su dadewa lokacin jima'i ga mazan da ba su dadewa lokacin saduwa za su iya amfani da wannan kun gan shi idan ka san kai dan 1 minute da minti daya minti biyu ka kawo za ka iya amfani da wannan idan ka san budurwanka is always complaining matanka is always complaining that i'm tired na gaji na gaji na gaji za ta iya yin amfani da wannan idan ka san your spam is low za ka iya amfani da wannan idan ka san ba ka ma samu ka shiga ka riga ka kawo and you can't do it again ba za ka iya sake yi ba za ka iya amfani da wannan idan ka san ba ka dadewa ka riga ka kawo one drop sai ka ji ka gaji ya kwanta za ka iya amfani da wannan naku ne maza mata ma suna iya amfani da shi idan ka san matanka is always complaining na gaji na gaji you can buy this for her and you can also use it muta lafiya <laughs> barkanmu da warhaka ina so in nuna muku wani magani na ƙarin a zakari domin maza sorry na ƙara ƙarfin gaba lokacin jima'i domin maza wannan yaji ne na maza idan baka daɗewa lokacin jima'i zaka iya amfani da shi yaji ne yanda ake zuba yaji ko kuma a ci da mai da yaji ko kuma dan wake zaka iya ci da shi ko kifi ko nama magani ne na ƙarin yana ƙara ma azzakari girma amma ƙarin girman nan lokacin jima'i yana sa ƙarfin azzakari kun gan shi nan